بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكن وما سأل إنما أنا لعلي مرحبا مساكي هدواء وأن مسلاتي من البركة على أنا تأشرين دا بيو وترمضان رمضان hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na shekara 1438 wanda ya daidai da 17 watan shida haihuwan annabi Isa alaihi salam shekara 2017 a wani matsalaci na karamba da ke unguwar hotoron jihar Kano domin rufe karatun tafsirin alkur'ani mai girma da aka gabatar a wannan shekara muna fata Allah mana jagoranci a gurguje bari makaranta tambaya eh, ce malam bayan sallama ina so a kara min bayani dangane ga aski musamman irin aski da matasa suke yi sannan malam shi mai askin da yake wa mutane irin askin kenan eh, mai hukuncinsa da hukuncin kudin da ya samu ashirin da ya tattana dan sautin da daga irin wannan aski eh, wannan askin banzan da kuma aske gemu da suke yi ko rage shi sannan malam daga ƙarshe menene shawarar da za ka bani a kan sana'ar aski in yi ko in bari saboda malam idan idan ne ne idan na ce ba zan yi irin waɗancan aikin ba da irin su dayin tofa malam ba ba magana samun kuɗi na ya ce irin askin da matasa suke askin da matasa suke yi ban tsawon da yake nufi don yana nufin aske wani gurin abin wani gurin shi ya kira da alƙaz'u ko wanda ana sura a islam kuma hana yin alƙaz'u ne alƙaz'u a aske wani guri a bar wani guri irin abin da bahaushe ke cewa da kalin shaidan ko gida ba manya ko dai gammo ko magamantansu alƙazar alƙazartu mun zana sallallahu alaihi wasallam ya hana yin wannan alama addinin musulunci sun yi sabani je muka karanta fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi ce da inda umarnin manzo Allah ya zo yana da hukunce hukuncen ahkamu shar'iyya to manzon Allah ya hana malaman fiqh mafi yawancin sai suka ce wannan eh, hani ne na makaruhi karhanci ne me yasa suka ce karhanci ne saboda suna ganin akwai abubuwan da manzo Allah ya hana masu kaso biyu akwai wanda ya shafi ibada akwai wanda ya shafi al'ada da tsafta wanda ya shafi da ibada da wanda ya shafi al'ada da tsafta to wanda ya shafi ibada kai tsaye daman in dai ba wani dalili ya nuna ba haramun din bane ba haramun ne wanda ya kuma shafa al'ada ya tsabta wasu daga cikin suke ganin wannan karhanci ne sun dai ja dogon magana almuhim da abin da yake mafi kyau shine ka bari kawai fali hadarin ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw a azabun ari. to da haka idan abin da yake ah, ba daidai bane ba a shari'ar musulunci baga ko da ba kai za a yi wa akan ka ba yi wa wani shi ma ai zai zama ba daidai bane saboda wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan to da haka yin aski irin wannan ba daidai bane ba da matasa sun ringa ba ma matasa ba duma wanda ya ba daidai ba ne ko yaro ya yi ba daidai ba ne tare da shi manzo Allah hadisan da suka mafi yawanci sun zo ne akan yara hmm, amma kuma akwai hadisan da suka zo mutlaqi na anil qaz'i kaga yaran da manyan da kowa ma ya shiga ciki maza da mata duk an shiga ciki to kai yanzu in kana sana'a in ka zo sai ka gaida wani zamai nawa ne akwai wani zaman da yake eh, Allah ya kara masa lafiya shi in ya zo in ya maka aski in ba ka so ka biya kuɗi to sai ya gama sai ka ce to gemu kuma fa sai fara faɗa ba mu aski gemu anan shi ka tafi kuɗin ma ba a so kada <laughs> sai gano shi suke masa haka wai shi ka tafi kuɗin ma ba a so to ai kai ba za ka yi haka ba kawai simple ba ka aske game ba ka aske irin kaza su kuma yan wa'ala suna kamata ya taimaka irin wani wanda ya ce ba zai kaza ba zai kaza ba na shari'a musulunci to kai kuma ga tashi ka gani san gurinsa tashi ka je gurinsa kudin sai ya zo ko dai yake cewa kudin ba zai zo <laughs> in ya ce za a yi ba za a yi wancan abubuwan ba kudi ba zai zo ba ai abin da yake faruwa shine ka yanka tashi sai ka je ga ka alu sunan sai je gurin baba mai irin wancan aski kamata ya wanda ya ce ba zai aski ba sai mai kyau na shari'a to kai in ka tashi na shari'a suka je gurinsa yanzu a ce misali akwai mai irin wannan wanda ya rubuta wannan takardar an san kowa ya bace to duk wani wanda zai aski a wannan area gurinsa zai je ina ga ai zai fi wancan customers ko tunda alhamdulillah muna da wadatar ahlus sunna unguwan da ba kenan ba zauna lafiya abin da ya kamata a kina amma wa ta'awunu al birri wa taqwa wa la ta'awunu al ismi wal 'udwan idan ya ce ya daina wancan in ba zuwa kuma ga shi kenan sai durkushe sai kuma ba shi da aikin to sai zama in ya bar wani abin da yake ba daidai ba watakila ya kuma shiga wani abin da ba daidai ba ko maula ko duk dai shi ma duk ba daidai bane ba a rayuwa to dan haka ni dai shawarar da nake baka ka juri a sanka akan wannan na sanka akan sana'arka ko ina kake a ba akwai mai dumame ba a garin nan ko kuma kuma ko ko me zaka ba za ta sai da daddare take yin tuwon an ba ta sai mara da rabai ta dumame take sayarwa kawai tsarin ta kenan in kana so ka zo da safi ka sai dumame in ko baka so ka hakura akwai wani yaro da aka yi wani ko wani matashi da aka yi shi wani mai yankan farshi a tsaye yake baba ake ce masa lokacin to shi gwanin ta ce ma ce ya wanke ma farshi ko saboda dan kilikilin da ya zo da su da wani yana tafiya dan bonsin na nan ganci da sauransu e to kuma yanayin da yake ya sa ya samu customers da yawa ba wai don wani kwarewa ya ko waye ba kawai da yanayin da ya bayar to haka san ka akan kaza mafi yawanci ya ga to daga nesa a shekaran jiya ne kawai muke hira da wasu bayan Allah akan wai masu cewa an tsawwala da azumi uzubi ya yawa sai ke ba su labarin wanda tilo da sani a masar allah wa alamin da rai ko ba shi rai ce tun bayan isha ana yin sallar isha suke fara tahajjud su kuma gaba ɗaya da masu azumin su tahajjudi ne wallahi da tilo ne game safari ta gaba ɗaya amma sai mu gama a lokacin da muke ta sai mu gama muje mu gama namu mu kallon nasu wallahi da tijo na haka yake kuma wani lokacin idan shi da man ba wanda zance izu kaza za a biya ko da guri kaza ko zuwa guri kaza za a yi ko raka a kaza za a yi duk ba wannan kawai ka zo a yi sallah kawai in Allah ya taimake ku ka ya sarke shi yayye ya kasa tafiya to sai a ruku <laughs> to kaga kai yanzu aka tashi wannan littafin baka san izu nawa za a yi ba za a yi izu goma sha biyar za a yi sama da haka za a yi ƙasa da haka shi kansa bai san nawa za a yi ba kawai shiga ake wani lokacin idan aka ce Allah ya taimake ka aka samu aka sallama a irin karfe uku din nan to sai ka samu kaɗan ci wani abu saboda baka san wacce za a shiga alfajir zai iya kiratuwa ba to kaga yanzu amma duk da haka masallacin cika yake saboda mai kowa ya san ga tsarin to na nesa ma wasu na kusa ba sa zuwa saboda ba tsarin su bane ba su da ra'ayi amma na nesa ta su cika gurin to haka duk abin da ka dauka na farko wata in ka dauki wannan tsarin cewa kai baka kaza baka kaza kama rubuta ka iya rubuta a bakin shagon ka duk mai son kaza kai yanzu ba a yi to za ka da farko sai Allah ya jarraba ka tukunna ko za ka rashin ma za ka yi waye amma daga bayan Allah ya taimake ka sai ga mutane daga nesa ma wani ba zai aski ba sai a gurin ka kawai ni ina baka shawara cewa tun da ka lura da cewa abubuwan da ba daidai ba ka bar su kuma ka ci gaba da sana'ar ka eh Allah subhanahu wataala zai tallafa maka akai kuma duk yan uwa lalle ilalle ya kamata su gano irin wannan guraren su ringa zuwa Allah ya taimaka kun tambaya ta gaba eh, shi kuma yake cewa malam salatin ibrahimi a ta farko ko ta biyu wanne ne wajibi eh, malamai da yawa sun ce a tahiya ta biyu ne ke wajibi wasu masu cewa rukuni kamar a mazhabar shafi'iyya to amma da tahiya ta farkon da tahiya ta bin duk nasosin suna nufin mashru'i ne ai a tahiya ta farko a tahiya ta bin duk mashru'i ne ai mafi yawancin malamai suna ganin a tahiya ta biyu za'a. amma nasosin zaka suna nuna cewa duk biyan za'a. shine abin da yake mafi kyau wannan kuma ya ce in kuma limamin da ya ja sallah menene yana da sauri wajen tahiya kafin na fara yin salatin ibrahimiyya har ya sallame to shi ma sai na ƙara sa'a ko zan sallame in na gama tahiya da farko shi limami ya kamata ya zama mai nutsuwa sosai idan ya ba da dama kowa ya yi abin ya kamata ya ke wajibi a kansa ya yi to amma kaddara limami ya sallame kai baka gama wani abu to limami ya dauke ma yake dauke ma fatiha ma ko ya dauke ma fatiha in ka zo za ka tarar da ruku'u ala salatul malam ya qara fi fatihatul kitab amma ya ruku'u ka zo a ga zai dauke ma wannan sai dai in kamar ka fara kuma dan abin da bai wuce sukan ba saboda kalmar fa fa da manzo Allah ya amfani da ita cikin hadisi inna ma ju'ila imamu li yutamma bihi ana nufin eh, at-ta'qib yana yi kai babu tarahi babu tabaqu ba ba da distance kai kafin shi <coughs> kuskure ne wato wal liman ba shi da sallah sai yi liman sallah tana cikin garare kanin liman shine mai sallah sakon liman kiwo sakon liman shi kuma wanda yake distance din tsakaninsa da liman su ma to sallah su ga ta ba mutaba'a kenan yasa sa zala amfani da fa fa bi amfani da thumma ba to da haka abin da yake mafi kyau shine liman yana yi kai wannan kaga a cikin wannan gabar zamu lura da wasu sai kaga in sun yi sallah musamman haka dako daga sujjada ta karshe sai zo na makatau makatau makatau ya rashi shi yana ta lissafawa wani a bashi kaza wani a bashi kaza ko ba shi da jawami'ul kalim rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan yace malam naji wasu suna cewa in mutum ya yi tusa hutu wai sai ya sake tsarki wato kama ruwa kafin ya sake alwala ita awwala na sai na ce kawo aya ko hadisi amma bai kawo ba to menene gaskiyar maganar ba ƙarshe zuwa za ka takura masa ya kawo aiko hadisi yi eh mana ko shi ne siya magana ka je abinda yake eh, tusa tana cikin abubuwan da suke karya alwala eh, sannan an alwala ta karya za a yi tsarki shi kalmar tsarki yana fi duk abinda kake bukata kafin kai sallah wanka tsarki ne alwala tsarki ce aka kama ruwa din ma da gusar da wannan duk sunansa tsarki to an malam bawo shi in yace tsarki yana fin wanke gurin kazanta amma duk wani abun hatta imam amma duk tsarki sunanta ta tsarki sunansu to mutum in ya tusa lafiya ba ta fito da komai ba kasa akwai tusa da take fito da abubuwa tun ba ta fito da komai ba ya ba bukata ya wanke komai mai zai wanki ba abin da zai wanki kawai dai zai canja alwala in ya tashi yin sallah amma wani abu yake zaton ya fito tare da ita to shine zai wanke wancan abin da ya fito kaga abin yake matusa kenan Allah ka samu da wannan tambayar su kenan sai mu shiga cikin karatu an ma za karanta mana aya ta 63 na makarkare wa insha Allah ta ja'alu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا نعم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم نعم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم أحسنت أحسن الله إليك بارك الله فيك آية تبارك وجيرا من منفسراتها me ya rage dan tsokaci da dan darasi da zamu dauka a cikin wannan ayar wato akwai ayoyin da yawa wanda bayani kawai sai da mata ya sira a gaba a rabu da su wannan ayar tana daga ciki kuma ba ma ita kadai ba kawai duk gabanta ita aya ta 63 ba duk gabbanta duk inda ka dauka in ka samu malami to zai maka ta'alifi akai zai wallafa maka littafi to ga zuwa ce irin wannan kalmar daya biyu an wuce ai tabawa kawai ake bai bayani jiya da me ake nufi da la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da mun faɗi baskoki guda guda biyu guda uku guda hudu sai ka daidai aha da wace fuska da wace fuska الرسول يكون مفعولا هو لا تجعلوا دعاء الرسول اي دعاءكم الرسول eh kaga ku ne kai ne da'i kai mai kiran shi ar shi ne mad'u maf'ul kenan aha fuska da farko sai wace sai ta fa'il ar-rasul yakunu fa'ilan Eh, eh, la tad'u du'a ar-rasul lakum hmm. kar ku sa kiran da manzon Allah zai muku to kuma a ƙarshen su ne aka rarraba ko shi ne wannan ke cewa uku hudu eh, a ƙarshen su ne ake da wannan bambance bambance a ga wannan ladabi ne da Allah subhanahu wataala yake bayarwa ga manzo alaihi salatu wassalam kamar yadda muka bayyana a jiya manzon Allah alaihi salatu wassalam shine khairul khalqi ajma'in mun faɗi yadda Allah subhanahu wataala baya kiran sunansa kai tsaye a cikin alqur'ani to haka Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Qur'ani za ga annabawa idan wani abu ya faru gare su su suke mai da martani musamman a zo ko da cin zarafi ko cin mutunci ko ta tuhuma to sai ka su da kansu suka mai da martani sai Qur'ani ya baka labari ko قال ملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين annabi hud kenan qala ya qaumi laysa bi dalala haka da kansa ya kawai laysa bi dalala ni rasulun min rabbil alamin zai ce a abin da kuka faɗa ba daidai bane ba ni dai annabi ne na ubangiji haka qala mala'ul ladina sakabaru min qaumihi inna lanaraka fi safahati wa inna nadhunnuka min kadhibin eh muna ganin kai wawa ne ce qala ya qaumi laysa bi safaha eh ni ba wawa bane haka zaka ji gani a cikin ayoyi da yawa ko قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهبك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قومي أرهبي أعز عليكم يا الله واتخذ لا كذا كذا أن a faɗa su faɗa ka je ka samu annabi musa da fir'auna ka san an ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا sai mu'anau musa ba ya barin takuwa na shi in zainabna ƙaran eh, laka da calimta ma anzala haulaye illa rabbu sama watu al'amri ba sa'i fya in nila ya na firco na matbura ake ke tafiya eh, neman caca baki faɗi mu faɗa sosai. قريت كم سورة الشعراء قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مقيمين قال من حوله ألا تسمعوا قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ينزل يعني ذا هو شيئا موسى كان ما سنزل كما يكون الله شيء da zai tafi ce yana jin tsoro sai Allah ce ka ji tsoron komai inna ni ma'a kuma asma'u wa ara ina jin na gani in banda aka fir'auna da ba a yi masa jari kuma da aka haifa yake ba balantana ka zo gabansa kana cewa wai shi ma yace rasulakum allazi ursila ilaykum la majnun wannan mazan fada aka turo muku mahaukaci ne yace a ah, rabbul mashriqi wal maghribi wa bainahuma in kuntum taqilun a gaban firawna inni la azunnaka ya musa mashura ce inni la azunnaka ya fir'aun mafzura eh kai ma da alama dai gaskiya taba taba ne kai <laughs> to ai gaskiya haka yake da a cikin qur'ani to amma ka dawo da kissa kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka ga duk wata tuhuma to Allah ne yake nun والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم يدت ما رزايا ما زال صلى الله عليه وسلم ألا يا يوم كشف والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كودك يسأل ما المسيكا ana nasabta da musulunta sayyidina umar sayyidina umar ana nasabta ta ga musulunta sa akwai kissar da ta fi shahara shine je gurin yan wasa fatima ko bintul khattab hayye ne mushe mushe da buke buke da sauran to amma wani ai bata inganta ba sanadin wala matan bata inganta ba saboda mutumin da ya zo ya duka aka ce an fitar da jiji kuma a ce masa kaje kai wanka duk wannan taurin kai na ina sai je wanka ya dawo ka gani kuma sannan idan kafir yayi wanka shike na sai ba shi dama ya taba qur'ani wanka ne hana tsaye mai da shi na jaza kafir yi wanka zai yi a gare shi innamal na najas duk wankan da kafiri zai wannan najasa ba ta wanko ba wankan ta daya shine wankin zuciya ya ce ya musulunta ko ya ce ashhadu an la ilaha illallah abinda yake wanke ta kenan almuhim to ita wannan din da ta dan fi dama dama aka wacce mace za mu faɗa yanzu ba ta dan fi wacce din dama dama a bangaren isnadi da ma'anar wai sai na umar radiyallahu anhu yana cikin harami sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul haqa a cikin sallah yana karanta innahu laqawlu rasulin karim a zuciyarsa ya ce bal huwa qawlu sha'ir a zuciyarsa fa kawai ya je yana saurara sai ce innahu tabbas wannan magana ce ta rasulin annabi abin bawa sako kari mai kima mai martaba mai karamci ce kai ina wannan ya magana waka ce kawai to kai da kake magana kana zancen zuci sai ka ji an cewa ma huwa bai qawli sha'ir wani ba magana ba bace ƙalilin matu min imani ne da ba ku da shi ko kaɗan. a ce a ah, a zuciyata na magana haka ne a lalle lalle wannan wannan bokanci ne zunzurutun sa sai Allah ya kaddara kuma aya ta gaba ita ma wala bi qawli kahin ba bokanci bane ba kuma magana bokaye ba shi qalilan ma tadhakkaru aga zai bude to daga ina wannan daga sai aya ta sauka tanzilum min rabbil alamin aka wata nan manzo Allah alaihi salatu wassalam an kwana biyu wahayi da sauka gare shi ba ko kwana biyu bai tahajjud ba bai kiyamul layl ba akwai ummu jamil ko kun ga maka ce ummu qabih mata abu lahab eh wa imra'atuhu hammalat al-hadab ita kiranta ummu jamil sai take cewa ai tana ganin eh wannan ubangijin na muhammad ma ai ya tsane shi yanzu ya ma kaurace masa sai Allah ya saukar da wadduha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عيلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألا رنسي يدري درانا والضحى لوكتشن درانا تهان حسكي بطوكين إذا سجد دريدهم سيب تورو ce ma wadda aka rabu wa ma martani zuwa ga waccan mata tabbas ubangijin ka bai baka ba kuma bai tsane ka ba kuma walal akhiratu khairul laka min al ula kai can din ma yafi maka nan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda kuma Allah zai ta baka sai ka gamsu zuwa karshen da ayoyi to aka gashi mun wuce a tarihi da muke karanta ko tabban laka sa'ira lahum Allah ya tabbata da abi lahabin wa tab to haka dai zaga Allah yana haba haba da sa alaihi salatu wassalam yana nuna masa kauna ta musamman da rarrashi to kai ma haka ya kamata in dai kana kaunar manzo alaihi salatu wassalam sosai izama kana son sa kana kaunar sa kuma baka bari wani abu ya shiga tsakaninka da shi kuma sannan za ka nuna fashinka da ɓacin ranka akan duk wanda zai taɓa shi alaihi salatu wassalam saboda mai aiko saboda ƙaunar da yake maka kai ya kamata kai masa haka duka cikin qur'ani فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك رحم allah ce bata sa ka zama linta ka kai zama mai taushi ga mu'minai kana da laushi mutum ya zo da tabargazarsa da tashin hankalinsa da wani ma da hauka ko eh amma manzo Allah duk shi magani ne shi da haka kowa ma ya taho nasa ne ai ca akan wancan amma ya ce rabu da shi likitan likitoci ya san yadda zai maganin abin sa. na kowa da kowa ne wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin ka duba dai ga wanda zai fitsari a masallaci ka duba ga wanda zai so ce ai masa izini ya zina duba ga gaza iri iri mutum ya zo ya shaƙe shi ce ba an duke da ba ta ka ba ta mahaifinka ba zagi irin wannan duk amma a zabi lafiya ya tafi yana faran faran yana jin daɗi e wani ma ya kara baki ce Allahumma marhamni warham Muhammadan wala tarham ma'ana ya eh, saboda jin daɗi eh, ya baka ka tsura fitsarin ka inda kake so ba wanda ya takura ma ba ce ka daina za a ma tsawa ma ya ce a rabu da kai a gama tsari ce to ka gashi gashi gashi gashi yadda ake yi ne ga ka ko kuma da kuke shi ke yanka Allah ya muku rahama shi kuma to haka yake alayhi salatu wasalam laqad ja'akum rasulun min anfusikum ayyuka manzo ya zo muku min anfusikum daga cikin karan kanku ko min anfasikum daga mafiya kima da martaba da darajar ku ko inna Allah istafa kinanata min walad ibrahim wastafa quraishan min kinana واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من قريش فأنا خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام زابا زابا من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم duk abin da zai ba ku wahala to manzon Allah wani abin yana ba shi wahala duk abin da zai tashi hankalin mumini to wannan zai tashi hankalin manzon Allah salatu wasalam shine wanda yake a matsayinsa na shugaban duniya za a zo a ji hayaniya a hango wuta a Madina kaga yanzu anan ne aka ce an ji kelet ai gudu za a yi da shugaba yanzu da an ji farat abinda za a fara ya dauki shugaba a zura da gudu da shi ko a shi motocin sama ba sa iya hawa normal motoci sai bullet proof ake hawa saboda ka a harbe su ka a kashe yanzu akan shugaba ya zo na taba garin wani dan sanda a zamanin wata gwamnati a baya a gurin wani taro wani ya taimakin shugaban kasa zai wuce sai dan sandan yake ta tuturewa yana ta zakalkalewa dai dan sandan sai duke shi ta baya ce banza kawai a buge ka a banza ba ko tsayawa ba zai yi ba kai kawai ka kaushe kamar inda kowa yake kaushewa ce zan yi aka buge ka wannan kamfani nasu ko tsaya ba za su yi ba saurare ga kai kana nan kana wani babatu sai kuma koma gefe bar mutane <laughs> suka shiga da harkokin da da nake suna ce haka zaga cewa yanda ake kwaɗayin rayuwar shugabanni ake kare ta ake waye to amma shi manzo Allah ce an ji kara a Madina an hango haske na wuta kawai an tashi an nufa gurin sai a ganshi yana dawowa inda fa ake tsoron sai gashi nan yana dawowa kuma ya dan tura'u dan tura'u kai ku damu ba komai ya riga ya ya gano dokin da ya ko ko nan zami ba ba ka aka da ke shi ko sabbi babu kai haka aka da ke shi aka jaka aka dawo to haka yake alaihi salatu shine azizun alaihi ma anitum duk wani abu duk wani tashin hankali na mu'mini to tashin hankali manzo alaihi salatu wasallam haka harisun alaikum duk wani alkhairi na duniya ko na lahira to ya fi kwaɗayin ka samu shi yasa sai Allah yana ba shi hakuri fa a cikin ayoyi duk ga sunan burcin a cikin Qur'ani Allah hakuri yake ba shi فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا بابا بس بابا بس كربا a su fa za su karu su za tsira a duniya su za tsira a lahira addinin da zai ce kamar da iyayenka iyaye eh da mahaifiya mai daraja mai kima kamar da yarka ya kamar da kanka mutum kamai da dutse matsayin dutse kowanne ka sashi a ba ka ɗauki dutse ka ce shi ya halicce ka ba ko kuma ka tattara dabinin ka cure ka bauta masa in ka ji ka cinye ta ka wannan ina a ina hankali to ana ƙoƙarin a janyo ka zama mutum sosai amma kana bajirewa kuma duk da haka manzo Allah ta kai cin wannan da bakin ciki saboda baya so ya ga an tafi jahannama Allah ce to kai wannan mana a ayoyi da yawa sai ya ce kai fa abin da ka dora maka kawai ka isar da sako ko lasa alaihim bi musaydir ba ce dole sai ka tilasta musu ba laysa alayka hudahum ba nauyin ka bane wannan walakin Allah nauyin Allah ne to haka Allah zai ta bashi hakuri mun karanta ki sosai da yawa a karatun mu na nabiyur rahma cewa ya je ma an jefe shi an ci mutuncin sa ko a turo mala'ikan dutse ido ce sa'a ma Allah ya bada dama kawai in kana so a musu kisan kwarkwata shikenan a dauki wannan dutsen nan a dauki wannan a hada kwas shikenan an gama da su ce a shi fata yake Allah ya fito da wanda za su bauta Allah shi shi kadai da cikin tsawon su in ma wannan ba su musulunta ba wanda ba ne manzo alaihi salatu wasalam ayoyi da yawa da suke nuna rahamarsa da jin kansa in kana so ka dauki a shamail muhammadiyya na Imam Tirmidhi ka ga halaye irin na manzo alaihi salatu wasalam in kuma kana so ga sa karara ka duba alqur'ani mai girma kana khulquhu alqur'an bai taba daukar fansa kansa ba in ji matarsa nana aisha bai taba dukan mace ba ko bawa ko da ki wani in ka ya duka to a fagen fama ne gurin yaƙi wani ɗaukar kalmar Allah subhanahu ta'ala sai na rabi radiyallahu anhu ce shekara goma ne manzo Allah khidima bai taba ce min me yasa ba kai kaza ba ko me yasa kai kaza an samu yaro mai hankali kuma an samu shugaban masu tarbiyyantarwa sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka yi an san yadda za a bi da shi Eh, na masu ganin duka da waye shi yake gyara ina anas bin malik shekara goma a gidan manzon Allah to haka zaka je in ana karanta maka tarihin manzon Allah ana nuna maka hoton rayuwarsa ba abin da zai ringa kara maka wannan sai kauna gare shi to kai ma ya kamata lalle ka jajirce kai fatan Allah ya hada ku da shi a lahira kuma inda zai farin ciki daga ninka inda zai fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah ko inda zai alfakari a cikin al'ummatai da ku ranar al amma ya kasance kana cikin wanda za ku zo mu Allah ce ga sanin al'umma ta ce a ai wannan baka san me suka canja bai ta fasuhuqan can can can wannan sai mu ce Allah subhanahu wataala ya ya kiyaye da haka dai Allah yake cewa la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'd qad ya'lamu Allahu alladhina yasaluna minkum liwada فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا سورة وتو أن تصيبهم فتنة aw يصيبهم عذاب أليم من أي إشارة جاء يوم yau ma annaga أقول سورة ما saboda ba fitina mun ce wace mun lissafa fitina guda hudu ce zo ma'ana guda hudu ce fitina ta zo shi a cikin alqur'ani haka ne ko ma'anar farko azaba innal ladina fatanul mu'minina والمؤمنات العلومهم على النار أهم أنا تبيو جر الله أكو ونبلوكم بالشر والخير إنما أموالكم وأولادكم نعم معنا تأكو حجة حجة كو آه. ثم لم تكن فتنتهم أي حجتهم في معنا تهدو شركة تنوك شو أنا ما ناس كتشي مونا أير شركة عذاب عذاب ده شركة ko idan mun kuma dan juma'a ya dan jumbai duk wanda ya bani shirka ya dauki hanya azaba permanent azaba mun kuwa Allah ya kiyashe mu idan haka ne mutum sai ta ka tsantsan gurin saba maganar manzo alaihi salatu wasallam da saba maganar Allah kuma mun bada misalin hadisin Abdullah bin Umar dan Salim da Bilal na'am ala inna lillahi ma fi samawati wal ard Allah ya ce ku saurara ku ji abin da ke cikin sammai da ƙasai gaba ɗaya na Allah ne inna lillahi ma fi samawati wal ard duk abin da ka sani da wanda baka sani ba da ma'adanai da tattali da komai da mineral resources da sauransu duk na Allah ne da wanda yake hannunka da wanda baya hannunka duk na Allah ne to kai kuma da wanda yake hannunka ba wannan ana ka ce ai wannan mota ka ce ko wai wai wani ya shiga masallacin wani bawan Allah zai sallah sai ya fara abubuwan da shi wanda ya gina masallaci yake ganin ba su dace ba sai mai masallacin ce to ya eh, fita sai ta shi ba zai fita ba ai masallaci na Allah ne ce ah this is my mosque <laughs> this is my mosque <laughs> ce wannan kan nawa ne da gidan suka fita da shi na ma'anar masajid da lillah to yanzu da gidan da kake ganin naka ne da motar da kake ganin naka ne da properties da cash duk da kake ganin naka ne Allah ba ce wa anfiqu mimma ja'alakum fi ka zauna ka karatun ta nutsu bai ce taka ba ana sai ce abin da ya sa ku zama khalifofi a kai wataƙila gidan da kake kai tun da Allah ya duniya daman na kare filin su ya kai ko ko da kai ko baka akai ko baka ba su ya kai ko gada kai ko baka akai ko kuma yanka kai yi mana eh wani ya zo yake yanka tun da gurin ana ganin ba mai shi to kaga ya ja ba a hannunka yake ma in siya kai da wani ne ya siyar ma haka an gada kai da wani ne yake ciki yake zaune nasa ne ya mutu ka gada haka in baka akai da kafin a baka mulkin wani ne haka in yanka kai to kuma dole watan wata rana sai ya zo ya koma hannun wasu da wannan hanyoyin da aka lissafa ma kai ma to shi yasa Allah ce a kanan duk duniya fa ba mai komai fa ni ma ja'alakum mustakhlifina fihi ne an sa ku kuna wannan ya mai gurbin wannan akan wannan ya mai gurbin wannan an? kamar yadda ka san da ana hafta a cikin uh, filin yan kwallo eh a cire wannan a sa wannan haka ake yi eh wannan yana zuwa wancan ya fita to haka ake kaka ga wani abu ka ga dagewa yana shi sa manzo Allah ke cewa qul ibn adam mali mali wa halaka min malika illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait wa ma siwa zalika fatarikun duk abin da yake ba wannan ba sai ka bashi eh bayan ya karanto alhakum takatsun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle tara dukiya ya dauke muku hankali shi to dan adam yana cewa dukiya ta dukiya ta ba ka nuna ba fa a cikin abin da yake hannunka abin da kake da shi kawai abin da ka ci ba wace ya ce wannan kuma kashi ne ko ko abin da ka sa wannan kuma shi kenan tsimma ne Allah ya mai kika ka bayar da shi da sa to na shi shiga cikin tasaddaqta fa bai in kuma baka bayar ba har ya mace ma to shi kenan da kuɗin da komai wannan ya mace ma kenan babu duniya babu lahira in dai ba wani abu ba ko yana cikin halal inda ake faɗa yana cikin bangaren halal to ko kuma sadakar da kai wani ita ka zartar da hukuncin ka yi saving dinta a gurin Allah ma inda kuma yin fadwa ma inda Allah ba to haka manzo Allah ya ce kokari ya nuna maka cewa ka gane fa kaka targima kana yaki halaka yaki haram ka je ka tara kuɗin da za ka mutu shi za a ce bayan guda ukun nan duk sauran fabarin su za ka yi yanzu duk abin da baka consuming ɗinsa ba a duniya duk babaran su za ka yi ba to kuma yanzu za ka ta ihun naka ne yanzu gidanka duk yadda ka kai da efe-efen gidanka gidanka bayan shekara da hamsin gidan waye na wasu ne ko ka sayar ko baka sayar ko baka mutu bayan shekara 150 dan ba ce tsakanin bawa da uban gidansa shekara 100 ne ko bayan ya mutu ko uban gidan ya mutu ko kuma duk kasa morar juna eh duk su samu morar juna shi bawon ko ba yan tashi ba dai lokacin ba za a more shi ba to haka abin yake to shi yasa kaka ta yadda hankalinka kuma ya ma hadisi da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyi da yawa wa atuhum min malillahi alladhi malillah fa ba ba duke ka kawai daga rike wannan <clears throat> Allah ya ce ka rike masa dukiya gashi nan kuma sai ka ki zakka yace ka rike ka ka mureta duk ta inda ya halatta kuma ka dan cire ka zaka bayar amma ka zo ka kanka ne ka hana kowa ya karo da wannan kai ba karba baka ba wasu to shine abin da muka karanta hana wani hana kai yiwo wani yiwo kai ba wani ba wa kai e in ka bayar din shine ka bawa kanka amma wala in ka hana kanka kaiwa mugunta manzala ce mutum ya mutu gaba ɗaya komai na sai yanke in banda abubuwa guda uku daga ciki sai ce da ko sarka jariya ko ilmin da ake amfani shi ko ɗan nagari da yake masa addu'a almuhim dai Allah yake cewa ala ku saurara ku ji inna lillahi haƙiƙa tabbas mulkin Allah ne mulki cikakke duk wanda yake da mulki a nan ba na duniya to nan ba mulki bane cikakke mulki ne na kasi ba za ka more shi gaba ɗaya ba in gida ne da kai ko masu waƙe waƙe masu suna da wannan ba za ka more gidan gaba ɗaya ba dole sai wasu mora kai wallahi wani lokacin ma wanda yake cikin duke kasi ya fi ka mora da yawa wanda sai karkashin masu kuɗi sun fi masu kuɗin mora dukiyar da yawa na karkashin masu mulki sun fi masu mulkin mora dukiyar saboda shi mai mulkin yana da wani abu da ake kiransa hammu tsoron kar dukiyar ko kar mulkin ya gudu sannan ya san inda za a zo ana barin wuta shine target ko shi ake nema idan abinci ne yana tsoron ka a sa masa wani abu a ciki in bacci ya kwanta hankalinsa ba a tashi ba ka a hauro ko a shigo ko matarsa ma wani tsoron ta yake ji amma ko wanda yake karshen wannan shi ba ruwansa wani dan aiki ne ma shi in an kawo kaza zai ce eh kuli wasu rabu a to ba ya tsoron wani ya sa masa guba ya ce mutu mai tara da su ba wansa idan yadda ya kunna ya sun yi kwanciyarsa ya hani amana to haka ba za kai in ka duba ma kai ka fi kowa shan wahala a ciki shi yasa ga wasu na kira mai gadi mai gadi ko wai da mai ya kakkare ka a taba kuma shi sai shan wahala ke to shi yasa Allah ya ce ka gane ala ku saurara kowa ya gane wannan inna lillahi na fa Allah ne ma fi samawati wal ard duk abin da ke samai sai na Allah ne to da haka abin da yafi maka kyau ka bi tsarin Allah a su. eh Allah subhanahu wataala yake cewa qad ya'lamu ma antum alaihi kuma ya san duk abin da kuke kai duk abin da kuke kai Allah subhanahu wataala ya sani wannan in ka dauki alqur'ani mai girma za ga ilimin Allah subhanahu wataala musamman ka dauki misali wa indahu mafatihul ghaib لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين تبين أشكين جاهل شيء من أدم ويا أوكا شوى الله بايا جنس قبايا جنسا ko ya dauka a haka a zuciyarsa ko haka ko wani ya yana faɗa cewa a Allah yana ganin mun bana amma abin da yake ya yi Allah baya ganin sa tunda wani da za a sa kyamara a daki nutsuwar da zai a yanzu a kasashen turai me yasa ake ake da amana ne wasu lokutan kyamarori me yasa ake da bin dokoki a wasu lokutan kyamarori ko saboda kasan ko kayi ma za a zakulo ka ba kwanan kan wani dan fashi ba wani dan Najeriya na fashi a turai kuma ya je ya faso kuma a banki shi ne wani ke ba shi shawara ce dama ya sani ba bai guje guje ba da ya sani da ya gama fashin sai dan sai abin da zai siya na dan ci da sauransu ya koma gida ya kwanta in Allah ya sa ya dan ci abin da ya ci a cikin abin da ya faso kafin a zo ya dauke shi sai saboda ina zai gudu to shi in ji wancan dan eh, Najeriya ne da ban yake ba shi shawara ita shi in shine ma shi wannan wallahi ba zai zo ya fashe a nan ba Najeriya zai dawo ya fashin sa inda ya fashin zai yace a nan ne idan kai fashin to kana da inda za ka je ka fashi abinka eh, ka dan mori abin da ka fasa kuma ka fasa ta fasu hmm. eh, ba wani inda za a zo a bibiye ka to wannan tsarin duniya ne ake ganin da wasu tsare-tsare da security da waye sai karfin gudun tsoron yin abu to na ga tsarin Allah subhanahu wataala wanda idan ido kake ji da shi idan kyamar Allah ce in hannu ne hannu wakilin Allah subhanahu wata'ala ne in jikinka fata jikinka duk wakilin Allah ne aliyu wa nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun to ta ina zaka layin cewa Allah subhanahu wata'ala ina zaka buya wa asirru qawlakum aw jaharu bi in ka ana da sirru da jaharu a gurinka ne kai dan adam amma shi Allah da sirru da jaharu duk ɗaya ne a gurinsa ko in ka ana gaibu da sin da unseen duk wannan a gurinka ne dan adam shi a gurin Allah komai wa indahu mafatihul ghaib mabudin gaibi gaba ɗaya anan sa yake la ya'lamuha wanda ba wanda ya san su illa hu sai shi wa ya'lamu ma fil barri wal bahr ana maka tunani kai yanzu a cikin ruwa me ka sani a ban kasa me ka sani yanzu wani yana zaune a ah, yanzu duk kasashen musulmai ba gore ake musu ba wata baturiya irin mulhidun nan tana cewa yi kasashen saudiya su waye sun suna nan suna kuɗi man da suke da su basu gano ba mu muka gano ba muka faɗa musu <laughs> ko mu yanzu daga manan bayan arewa sun nan duka mu sai sai gori suke wa yan najeriya gaba daya araba araba to yanzu abubuwan da suke cikin arewa ba gashi kun ana gaya mana ba kaga faɗa mana ake yi <laughs> ka gani ne kai faɗa maka ake kuma har yanzu kai baka ma gano ka tono shi ba to ba wannan ba kai karan kanka ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir subhanahu wa ta'ala shi yasa ce maka wa ya'lamu ma ba ta inda zaka ce kai masani kai a gaban Allah shi yasa da annabi Musa yake ba ba Musa na farko wannan kisa mun sha mata ta a gurare daban-daban wannan Musa yayi hudu ba a cikin banu Isra'il ake tambayar sa shin ya Musa waye kowa ilimi ne to shi da yake ganin Allah ya masa magana da kansa wanda Allah ya magana ai ko shi yafi kowa ilimi wa kallama Allah Musa ta kalima ko bayan kasancewarsa annabi ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusuli شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا ما وصينا به نوحا ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى انا اقيم الدين كو اذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم yana cikin annabawa guda biyar mafificin halitta gaba daya amma tambaye shi wa yafi ilimi sai ce ni ne haka wannan amsar Allah bai gamsu da ita ba da kamata ya ce to Allahu wa sai Allah ya bara masa bala ya Musa akwai bawon mu a guri kaza ya fi ka ilimi shi kuma jin cewa ko wanda ya bishi ilimi sai ga zama bai kama shi ba le karo ilimi ya kama shi ya kamata tashi a tafi neman ilimi to shine bai tashi tafi duk kisar da kowa ya santa ana wani point nake son kawo a ciki shine me da suka hau kan jirgin ruwa sai dan tsuntsu ya dira a gefen jirgin ruwan dan tsuntsuwa ka karami ita ki ruwan haka teku kato sai khadir yake cewa musa ga musa da iliminka da ilimina da ilimin dukkan halittu gaba ɗaya bai kai abin da tsantsana ya caka a cikin tekun nan ba akan ilimin Allah subhanahu wa ta'ala da haka ilimin Allah ba shi da iyaka subhanahu wa ta'ala babu kuma yadda za ka yi kalayance masa shine ma'ana a gaya maka ilimin Allah ba shi da iyaka eh ai shi yasa ayoyi da yawa na cikin alkur'ani ke faɗa maka wannan ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا كما كأن الله ترى لكو أدك إندكوكي معية كلا بيكو ده معية خاصة ده معية عامة معية عامة دك إند متين كي بابا إند ذاك جيك بوي الله في yasa متاكين zama شيني مي mataki na ihsan shine ka ringa bauta Allah kamar kana ganin sa ko fa illam takun tarahu fa innahu yaraka to haka shine mataki ihsan wannan ma'iyyar kala kala ce akwai ma'iyya khassa shine wa inna Allah la ma'al muhsinin inna Allah ma'al ladina taqaw ladina hum muhsin wanda duk inda kaje Allah ce akwai ma'iyya khassa din makala biyu ce akwai wasfiya akwai shakhsiya kaga inna Allah ma'al muhsinin wannan sifa ce duk wanda yake da ihsani Allah yana tare da shi da goyon bayansa da taimako da tallafawa da ɗaukakawa da sauransu haka duk mai taƙawa Allah yana tare da shi da duk wani abubuwan da muka lissafa akwai kuma ma'iya wacce ake faɗa shakhs inna la tahzan inna Allah ma'ana wannan abubakar da manzo alaihi salatu wasalam kenan ku eh inna ma'i kal qala kalla inna ma'i rabbi in ja'anna musa wannan sasata to ita kuma ma'iyya amma shine wannan huwa ma'akum aina ma kuntum babu inda zaka je ka boye wa Allah subhanahu wataala kuna da labarin wanda ya sa aka ya ga tsiya da yawa ya zo mutuwa ya ba ƴaƴan sosiya cewa in na mutu ku kone ku babbake ku dake ku watsar a cikin iska Allah ya tattara shi gaba ɗaya bayan an gama wannan yace ce me yasa ka kai ce tsoron ka ne Allah ya ce to an gafarta ma to da haka babu inda zaka layin cewa babu inda zaka je ka buya يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقدار السماوات والارض لا تنفذون الا بسنه با inda zaka je ka boye wa Allah subhanahu wataala shine yake cewa قد يعلم ما أنتم عليه ألا يتندك أبن كي وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين أي ما قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه yayin da za a dawo da su zuwa gare shi za a dawo da suwa dukkan bayi ilayhi zuwa gawa Allah subhanahu wataala fa yunabbi'uhum sai Allah ya ba su labarin bima amilu da abin suka aikata wallahu bi kulli shay'in alim hakika kuma Allah masani akan komai da komai ka san yanzu duk abin da kake anan da wanda ka tuna da wanda baka tuna ba to duk zaka tuno da su هذا من الله سبحانه وتعالى ووضيع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأنا أبن كارينا شما كان أقنم بزي فتو بزي كبيا فتو كوما إذا كوما فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا دك أبن لكي سيكا جنش أقنم الله سبحانه وتعالى sai dai kawai da bambanci akwai mumini wanda Allah subhanahu wataala zai suturta shi akwai kuma kafiri da munafiki wanda su ne wai qul ashhadu haula alladhina kadhabu ala rabbihim manzo Allah yake faɗa a cikin hadisin Bukhari yace yudinil mu'mina inna Allah yudinil mu'mina yawm alqiyamah qiyamah فيقول هل عرفت ذنب كذا هل عرفت ذنب كذا فيقول نعم أي رب حتى إذا قرره وظن أنه قد هلك فيقول قد سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين شيء الله زي قسنتو دمو من إلى نار القيامة ko a garin mai idan tuhaddisu akhbaraha duk abin da kake ji za ka shi bidiyo komai za a yi bayani babu mai musantawa ba ma wanda ya sai musanta to idan Allah ya so suturta mutum mumini ko sai mumini yace to Allah zai kusanto da mumini ranar alkiyama sai ya ce masa eh, fa yad'u alaihi kanafahu wa yasturuhu sai ya sa masa kariya da sutura ta rahama sai ya ce hal arabta zamba kaza hal arabta zamba kaza ka san zunubi kaza da kai ka san zunubi kaza da kai to ba ka da yadda zaka yi ranar babu ƙarya ai in ka ce baka yi da shaidan mala'iku ba baka yi da shaidan ƙasa ba baka yi da shaidan duk ƙasar duk komai shaida yake ma to shikenan sai a ce komai a shikenan اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا kai ka كانك شهيدا to shi yasa Allah ce kayi kaza ya ce haka ne ya Allah kayi kaza sai mutum ya saddakar jahannama masgo ya hakura kawai saboda shi ya san komai to gashi nan ba ƙarya a ciki kayi kayi kawai ba ujura babu shaidar zurba komai to sai Allah ya ce na suturta ka a duniya kuma anan ma ni zan gafarta maka wannan zunuba amma kafiri da munafiki shaidu zai ce ha'ula illazina kadhabu ala rabbihim ya Allah wa'annan su ne wanda suka yi ubangijin su ƙarya ana la'anta Allah ala zalimi la'anta Allah ta tabbata ga azzalimai la uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwama أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان يسأل أيان يوم القيامة الله فإذا برق البصر وبرق البصر وخسف القمر وجميع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر الله يبقى أدوان أبوان سكفار لغة شند إلو زيرين فاتا ko fa idza baraqa albasar idan mutum ya ringa walƙiya kamar walƙiya da ka sani ta sama ko bari kalbasar ido ya raina fata ya zuru zuru ya rude ya kidime wa khasafa alqamar aka tafi da hasken wata wa jumi'a shamsu wal da wata da rana da aka tattara su guri aka gaba da su a wani rana tashin hankali tashin hankali dan adam zai ringa cewa ainal mafar yaqulu al insanu yawma idin ainal mafar ce ina gurin guduwa Allah ce ina kallala wazar ai babu wani gurin guduwa yanzu ai tun a duniya aka ce maka fafirru in za ka gudu ina ka gudu ila Allah ko la man ja wa la man ja minka illa in za ka gudu gurin Allah ne gurin guduwa to kai baka gudu gurin sa da sai ka gudu gurin wata dukiyarka ko gurin wani shugabanka ko gurin wani kasuwancinka ko gurin wani position ɗinka ko gurin wani ka ko gurin wata ka ta duniya to yau kuma ta kare maka da kai da dabarar da mai bauta da wanda ake bauta duk kowa izza bara alladhina tubi'u min alladhina tab'u ne ake tsine tsine ake ta fama da juna dan mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati li kulli mar'in minhum yawma dhin sha'an yughni kowa tashi hankali tashi hankali ana ce kalla la wazar ila rabbika yawma idhin mustaqar uwa yanzu a gurin Allah ake matabbata take yunabbaul insani yawma idhin eh, a wannan rana za a ba dan adam labarin bima qaddama duk abin da ya gabata na rayuwarsa wa akhar da abin da ya ragowa na rayuwarsa abin da ya yi a rayuwar duniya da makomarsa a rayuwar lahira ko kuma abin da ya gabatar na aikinsa wanda yake tsayayye da kuma aikinsa jari ko da daga sukan sadaka jariya da tsaya jariya duk gaba ɗayansu ina bawul insani yawma idin bima qaddama wa akhar to shi ne Allah yake faɗa mana tun anan eh ka san me zaka tara Allah da shi bayan da zaka ka boye wa Allah kuma ka san irin yanda zaka shiga kuma ka ringa tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala duk yanda kai kuma ka samu muraqaba me muraqaba tunda Allah subhanahu wa yake cewa qad ya'lamu ma antum alai duk abin da kuke kai Allah ya sani to jin cewa ya sani yana tana da kai ai yanzu ko cewa kai kana aiki a gaban boss ɗinka ai zaka daure kai aiki mai kyau ko ko ne ne yana aiki shi sai aka ji laborori in ka dauke su aiki ya zaka je in kuna dan wasa shi sai ce ni fa ban fiye so ne aiki a gaban mai aiki ba aikin baya kyau ba yana nufin aikin baya kyau ba yana nufin sa baya daɗi ba a iya odoro mai aiki yana gurin ko mafi yawanci masu aiki ba sa so su yi aiki a gaban wanda ake wa aikin me yasa saboda wani aikin ba shi da wahala amma in baka nan sai a sauri a kammala shi in ka kusa dawowa kuma za a gaya maka wuni za a yi fa'ana ana aikin nan ni kai na taba kai wata mota ta gyara mai me eh, bakanikin yake ce min ai wannan motar ta haka aramma ai motar nan ai an Allah ya sa maka wuni ma yau aka kammala ta ayo an yi kokari yace ai ba ni kadai yau ka na kawo uku ne zamu wuna kanta <laughs> kenan na je masa na tafi sai na aro wata motar sai ga motar a gaba na fa yanzu na aje motar na tafi gida na aro wata motar na fita saboda ina sauri da makaranta lokacin sai ga motar a gaba na suna gaba wallahi suna suna kobo ko da ba za ta tashi ba sai ta wuni to kaga da me zai mun kawai in yi mun gwalo bayan na juya sai aje ta a gefe kuma ya dan gyara da mutun daga shi ma wata wani abu ne tunda ni a bangaren jahili ne ne sai aje ta in kusa dawa sai su tube su kwance abubuwan da ba a bukata kwancewa in zo tare da su tuburan a zuba bakin mai a can a zuba ka tausaya musu manka ne ba su dan ka kara kana ganin an sha wahala wani lokacin fa aikin da ake ma kawai kwancewa ke da kullewa shikenan abin da ake ma ba ma shi wannan Allah ba za ka yi masa wannan ba subhanahu wataala ba ta inda za ka yi wa Allah wajuru me aiki ba kenan ba a so a gaban saboda kai ya gano wani abu to ballantana Allah subhanahu wataala ya ce yana ganin ka fala ta da'u Allah ahwanan nazirina ilaika haka mai da Allah shi ya zama shine mafi raunin masu zuba zuwa gare ka lallai ka samu muraqaba in ka samu muraqaba za ka samu mataki na ihsani in ka samu mataki na ihsani Allah zai kasance tare da kai in Allah ya kasance tare da kai kuma muhsinun Allah subhanahu wataala yana san su yana tare da su kuma yana san su na'am قد ma ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه fayunabbi'uhum bima amilu Allah zai baka labarin abin da ka aikata mana shi ce man qisal man zala ka man qishal hisabu faqad udhib duk wanda aka yi wa keke da keke a ce kai kaza kai kaza to an masa azaba shi kawai a lissafa maka a zo mai yasa kai kaza bai a zo kan azaba bai lissafin kawai kai kaza kai kaza shi kai ma azaba ne nana shi ta ce to kuma ya manzo Allah me naka ce akan fadin Allah subhanahu wataala fa sawfa yuhasabu hisaban yasiran fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasiran wanda ka ba hannun littafin sa dama za masa hisabi mai sauki yace zalikal ard ce wannan bujurowa ne irin wanda muka faɗa wancan hadisi ai nunawa ne kawai amma ce za a maka kike kike me yasa kai kaza yanzu ko a kotu a zaunar da kai ana maka tambayoyi akan abubuwan da ka gabatar kayi kaza kayi kaza kai ba ma wannan ba littafi ne ba za ka rubuta da kanka ko project da ɗalibai suke yi a zo a zaune da kai kai ba ka rubuto kai kaza zaƙulo kanka ba shi daktan ka bane ko profesan ka ice ka rubuta kaza wani lokacin ma musu za ku ringa yi kana ganin ya dace a sa kaza shi yana ganin bai dace ba amma an kanya sai baka da ka a zo ce to ka kai defense ka kai bayani me yasa kaza kaza sai ka ga mutum sai gumi yake yi wani abin ya ringa cewa ai wallahi tallahi shi ma dai bai sanya aka wani abin ya shigo ciki ba wai fi ya rubuta ba amma bai sanya aka ya shigo ciki ba kuma ga kan kai ka rubuta abin ga za an baka ga shi in kana da dabara za ka ringa bibiyan mutane sanin ga littattafai references da yawa da kai amfani da su maraja ga kuma website kala kala da kashin shiga da su da yawa da kaje amma duk da aka zuwa saka a saka a gaba hankalin ka ya tashi ba karamar tashi hankali ba wani ma tun kafin a shiga wani dan uwa ya faɗa min cewa ya gama project din sai ya ce to ka faɗa mana ranar defense zamu zo kallo ce ah wallahi ba na son ido ba na son kallo <laughs> shi kan ya son kallo shi sai aka ga wancan ba karamin suturtawa Allah ya wancan bawon Allah ba mace ya sa masa kanaf kuma ya suturta shi ba a gaban mala na duniya za a yi masa ba Allah ce ka tuna zanubi kaza ya ce na tuna kunya kamar zai nutse a gaban Allah ana ce masa laifi kaza ka tana ce eh wallahi ka ga idan zaka cewa kai fa aljanna ina ta yi nisa amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tutta to haka in kana da kyakkyawa zuciya dan adam kullu bin adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun kai zama ka nace wa zunubi kakkai wannan inna ladina taqaw idza masahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru masaka wanda Allah ba sune da ba sa zunubi ba ba sa sabo a wannan mala'iku kenan suna la ya'suna Allah ma amarahu masu takawa sune ko ya shi dan ya dan wani abu nan da sai su tuna fa idza sai su koma zuwa ga Allah su koma cikin ganin su da sense din su to shine masu takawa amma wanda yake ba takawa shine wanda zai nace akan zunubi ko kuma ya raina zunubin wanda kuma ya fi wannan gaza shine wanda zai ringa bayyana zunubin wanda ya fi wannan gaza shine bayan bayyana zunubin ya ringa proud kuma yana kira zuwa ga zunubin to komai kankanta zunubi in kai masa haka zama gagarumin zunubi in kai zunubi komai girman sa ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ka raro cewa rahma Allah ta fi wannan zunubin to zai gafarta maka shi kuma zai suturta ka kansa amma komai kankanta zunubi in kai shi kake ganin ai ba komai bane to wannan ganin ba komai bane din ba ai kaka hango girman zunubi kankanta zunubi hango girman wanda ka saba ko ba kankanta zunubin ba hango girman wanda ka saba nan kuma in kai saban ka zo kai nadama to ba wai girman zunubin ba hango girman rahamar wanda kake neman gafararsa a guri alfarma wanda kake nema alfarma ta kai maka duk girman zunubin kuwa to haka ya kamata ka ringa yi Allah ka fitar da mu a wannan rana shine yake cewa yau mai yurja'una ilaihi ranar da za a mai da su gaba daya kalmar yurja'una ilaihi tana nuna ga cewa ba fa wanda zai koma in dan ta karan kansa ne a ce barin barin kaza a duniya da kanka kawai in ka gari ka koma to ba ka komawa <laughs> to shi zai ga cewa wa yau mai yurja'una ilaihi ran da za a mai da kai eh ko kana so ko ka so sai ka koma fa eh ko kana so ko ka so shi yasa da manzana ke cewa man أحب liqa Allah أحب Allah لقاءه wa كره لقاء الله كره الله لقاءه liqa'ahu wanda ya so الله da Allah Allah zai so gamuwa da shi wanda ya gamuwa da Allah Allah zai ki gamuwa da shi dan shi take cewa to mutuwa kenan ya manzo Allah in dai mutuwa ce kan ai dukkanin mu akwai san mutuwa ne an ke san mutuwa sai ce a'a shi mumini idan mutuwa ta zo mata to zai ga mubashirat daga Allah subhanahu wa mala'iku da sauransu to sai ya shauƙin tafiya mata ko sai shauƙin tafiya kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya so a gamuwa da shi haka shi ma kafiri tun daga nan zai fara gani eh mala'iku sun zo yi za su zare ana fincika kaga tun daga nan zai ƙi mutuwa shi ma Allah zai ƙi gamuwa da shi shi ne abin da ake nufi to yau mai ruja'una ilaihi ran da za a mai da su zuwa gare shi shi Allah fa yunabbi'uhu sai ba su labarin bima amilu abin suka aikata ajifa bayan gaggar jikinka ta baka labari Allah da kansa zai baka labari Allah ka kyauta karshen mu wallahu bi kulli shay'in alim Allah shine masanin komai da kowa saninsa ba shi da togaciya ya alamu ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma lam yakun law kana kaifa kana yakun subhanahu wa ta'ala ta san duk abin da ya gabata da abin da yake gudana yanzu da abin da zai gudana a nan gaba da abin da ba zai gudana ba zai ma yi gudana ba inda zai gudana ya ya kamata ya gudana da Allah subhanahu wataala ya san da wannan to anan muka kawo ƙarshen wannan fassara a wannan shekara mai albarka saboda wasu abubuwa da suka taso mun san da yawa yan uwa sun ba da shawara cewa a ci gaba zuwa ko da ranar bakwai ashirin ne to na gaskiya akwai wasu aikace aikace da suka yi min yawa sosai in suka wuce wani lokacin ban yi ba to zai zama na makara a wasu abubuwan nawa to ina neman afuwar akan wannan tsaye da karatu da za a yau abinda muka faɗa daidai gaba ɗaya tun farko ramadan ɗin har zuwa yanzu Allah ka ba mu ladan sa kuskuren mu Allah subhanahu wataala ka yafe mana da alkhairin da ake samu a wannan wata ya Allah ka ba mu Allah subhanahu wataala ka tsaye da ah, ka zauna da ka san mu lafiya masu neman tashin hankali irin su innam da kanu da sauransu Allah ya mana maganin su eh masu cewa wai in ba a bar fara ta samu ba to somaliya za ta zama kamar aljanna akan najeriya if, if they don't give us biafra somalia will look like a paradise comparing to this zoo in yace zoo yana nufin najeriya kenan kuma ya faɗa a cikin episode din yana gaya fasa da reporters ya ce in ba za a basu su biafra ba babu wani abu da zai ragowa a najeriya ba wani abu da zai surviving a Nigeria. to Allah mai da sharon su kansu kun biya fara shiriri ta kan ma san fada kama da bata dace ba a masallaci amma su mana mu zo mu ci gaba da noman mu na duke tsohon ciniki alkhairin da muke faɗa ke kasar Najeriya duk ba wancan mun ne yasa aka langabe ba yanzu matasa da ake cewa ba su da aikin yi duk ba mai ne janyo mafi yawancin su ba kai kasar noman da ake da shi malam kana noma wani wani hamshakin manomi mai gidan gona a Najeriya aka ɗebe su a kai su Maroko a matsayinsu na masu gidajen gona manya-manya shi ne yake da ya dawo ana cewa ana ziga shi da sosai saboda a gidan gonarsa an cika kan samu ɗaki ɗaya na kaji sai ka samu kaza dubu yana da sa guda ɗaya na naira miliyan ɗaya sa guda ɗaya babban mutum ne aka gona ike faɗa ce to su ana ziga su masu gidan gona ashe su ba komai bane ba su a nan nan maroko fa jazair Ice ya ga yarinya yar shekara talatin yar shekara talatin amma ta fi shi kaji ta fi shi wadata gidan gona arzikinta na gidan gona ya fi nasa kuma ita a can ba kowa ba ce can ba kowa ba ce daɗi ne ya maka yawa shi isa baka motsawa ba ka ji gomu ba ta yi maka gomu ba ne da ta kun fara haƙo albarkatun ƙasa da Allah ya hore mana ne wallahi Allah dai ka zauna da ƙasar mu lafiya ka ba shugaban ƙasa lafiya ah, Allah muna roƙon ka duk wanda muka bata a wannan zama da aka yi na kwana ashirin da wani abu muna ba shi haƙuri ba a yi da niyya ba ko mu daga bangare na na yafi kowa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah ya hada mu wani ne albarka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh